ta ɗari da ashirin da biyar Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'an kaga Allahu Allahu guda biyu ne yawwa rabbi la ushriku bihi shay'an Allah Allah Allah kama ka ce Allah ya Allah ba ana yi ba ko a Hausa ta'kid ne ai Allah ya Allah kai ne ubangiji na la ushriku bihi shay'an ba ni ba hada Allah da wani wajen bauta kwata-kwata wannan riwayar asma binti umais ita ta ruwaito daga annabi kuma ya zo cikin sunan at-tirmizi riwayar ta inganta farkon hadisin ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mata ita asma binti umais ala uallimuki kalimatin hunna indal karbi yace ya asma'u kina so na koya miki wasu kalmomin da idan kin shiga bakin ciki a rayuwa za ki rika karantawa Allah ya yi miki kina so ta ce kware eh, kuwa sai annabi ya ce to ki rinka cewa Allahu Allahu rabbi la ushriku bi shay'an kaga shi wannan bai fara layi ba ma Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'an Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'an Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'an ka tai kana maimaitawa kamar ya Allahu ne amma an share wato ya dayin aka share idan ran fai ɓaci ma ibada ma ba za a bar kai ba wallahi sai gagara ibada ma ba za a bar kai ba shi yasa ba mu da wata mafaka irin addu'a din malamai sun ce wannan hadisin fa ba dalili bane na keɓance